yake sakaci shi ne mutum ya yi daga ganganci ya yi yake yin sallah har wani wata falla su shigo to shi ne ganganci da sakaci amma mutum barci ya kama shi ko mantuwa ko ya kuma ko mai ya aka ce wannan ba sakaci ba ne duk sa'an da ka tuna lokacin sallar ce sai ka ce fa man fa'ala zalika wanda ya barci ko ya manta yusalliha hina yantabihu laha ya sallace ta lokacin da ya tuna ko ya tashi daga barci In kuma gari ya waye, ya sallake كما a cikin يصلاتيت أتكين لوكتينك إنا ما نوانا مغانا كينا yake in mantuwa kai da sallar azhar sai da sallar magariba sai shiga ko sallar isha sai ka tuna ko bacci kai har lokaci manzo Allah ke ka sallaci wannan sallar in aka waye gari kuma wannan sallar ka sallake ta a cikin lokacin ta ina ba nan zahirin abin da aka faɗa kenan me ake nufi da wannan Eh? lokacin da ka na lokacin za ka yi sallah a zahar kai za ka ce gobe kuma sai ka sallaci a zahar a lokacin a zahar eh, wace a zahar za ka sallaci ta a lokacin ka ma'ana wannan sallar da ka manta ko kai basi za ka yi to biyu kenan ko su ɗaya za ka yi ta to da ina ma'anar ka dan cewa faman fa'ala zalika فليصلها حين ينتبه لها duk wanda ya manta ko ya barci lokacin sallah ya wuce duk lokacin da ka farka kuka tuna sai ka sallaci wannan sallah fa idza kana al in aka waye gari gobe falisalliha inda waqtiha ka sallace ta a lokacin ta eh to a kan haka za a sallace ka sau biyu nan? a'a ga shi kai an ce kara ka sallace lokacin da ka kira kuma ka ce ita kuma aka ce ka sallace ta yau eh? yana nuna wannan sallar ka sallace ta lokacin da ka tuna, in gari ya waye kuma fa ka sallace ta a lokacin ta wa ke eh? ke ka sallace ta wa ita wace karama din wace ta gabato ko to haka fahimtar ta zo kenan ko eh? nan take mana ka yi ta biyu kenan ko kwaso daya daga shi fa iza kana min al-ghadi fal yusalli inda waqtiha fa ma'ana annahu idza fatat bi salatun فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل بل يبقى كما كان فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ويتحول ليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال ومرة في الغد وإنما معناه ما قدمناه فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث وقد اضطربت أقوال العلماء فيه واختار المحققون ما ذكرته والله أعلم إتي من يمن يما لما ما تيد سكي سكاو أكون ونن مسألة ونسكي suka أبن a'a abin da ake nufi yanzu yanzu kana tunawa sai ka sallace ka ba sallah azhar ba ce gobe azhar kuma yazo sai kayi ku biyu kenan sai manyan malaman su ce a'a ba abin da ake nufi kenan ba abin da ake nufi tun da ka tuna ko ka ka tashi daga barci lokacin da ya wuce sai ka ka sallace ka lokacin da kenan gobe in lokaci ya kai kowace sallah kai a cikin lokacin ka kamar yadda muka fahimta mun gane ko ثم قال ما ترون الناس صنعوا فانا سنو قال في ميوكي جغل متعلم سنعي قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيه me ya faru ne a su ya ai mutane sun gari sun rasa annabi sun da annabi ba فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم da aka waye gari ba ga manzon Allah ba ina yake yana gaba ne ko yana tsakiya ko yana baya ko yake ce yana gaba ko yake ce yana sai sai na baka da Umar suka ce manzon Allah na baya san yana tafi manzon Allah ba zai bar sahabban ka baya ko ya ci gaba ya tafi ba in tura sai ke su saboda kama su ba a sai tura su gaba yana baya ko menene yana da labari zai gyara manzon Allah ba mai sai ba in shi kansa kadai bane sa'annan al'umma ta shiga wahala manzon Allah ba zama yake yana buga waya yana tafi me yake faruwa ne ya za a yi tsakin hankali ne fitina za a yi dama cikin cikin jaka ya gudu je ingila a'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana barci a cikin madina inda kowa ke barci haka yake barci sai aka ji jirgiza razana a cikin madina firgita ka ayyubar ansari ko ka zalal ansari ce kafin na je na ɗauko doki na na je na kare manzo Allah na gani ko an zo manzo Allah ne manzo Allah ya je ya gano menene ya faru ya gama da shi ya dawo yana dawowa muka hadu da shi yace kowa ya zai bace an gama an gama kowa ya zai bace to haka ake son shugaban kaza haka ake son general haka ake son commissioner yan sanda haka ake son gwamna haka ake son kaza haka ake son kaza amma ka shiga gidanka duk karfin kasa za a kare kai kai kai duk al'umma ta je ta mutu wallahi kai ma ba za ka ji daɗin rayuwa ba ba haka aka tsara rayuwa ba alaka tsakaninka da kanka amana alaka tsakaninka da mutane adal alaka tsakaninka da ubangiji biyayya bauta abinda Allah ya hore maka na duniya ko nan kaɗan ne ko nan kun karta sai kana jin daɗin rayuwarka amma ma ka sai Allah ya dagula maka rayuwa inda baka kyautata alaka tsakaninka da Allah ba kai kanka baka da amana tsakaninka da talakawanka ba adalci duk abin da ka tsara Allah wani ba ka kwanciyar hankali ba har abada kwanciyar hankali na hannun Allah ne ba shi kuɗi ko mulki فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم من ذا الله كان بايا لا تفي بزي قوك بايا شيء يتشي بايا يقول يتفي لم يكن يخلفكم وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم mutane suka ce ai manzo Allah na cikin gashi da bayyana فإن يطيئوا أبا بكر وعمر يرشدوا ذاك في إنسن بأبو بكر وعمر ذاك الشريعة سبو ده مزال أبو بكر وعمر إتكي قسيا أبن بيطار قال فانتهينا إلى الناس هنا امتد النهار وهم يكل شيء يمكن ممكن زي ممكن هدو من ذا الله نبا ممكن زي ممكن هدو مساني وقت اندرانا تكتو كوما يزاكي أو ذاكي زي زي يلعي أو ذاكي وكوما يلفع وهم يقولون متانين تو يا رسول الله هلكنا عطشنا يا من ذا الله من هلك إذن ويا دامين ashe in ba ruwa gwamna za ashe in ba kaza sai a ne a sarki ashe in ba kaza ma'ana ashe in an baka shugabanci ba an baka ne ka ji daɗi ba kai kadai ba a ne duk wanda ya shiga cikin wahala saboda kasar dukiyar kasa da duk komai na kasa da Allah hore al'umma an danka shi a hannunka ba an danka ga hannuka ne kai ka fi kowa kudi ko jin daɗi ba a'a duk wanda yake wani hali ya faɗa maka sai ka bi magance masa abin da yake fa qala sai manzo Allah sai la hulka alaikum za ku halaka ba halaka a kan sabu kuma qala akli kuli gumari sai manzo Allah sai ku kawo ne dan mazubina dan mazubin ruwa qala wada'a bil mida'a sai manzo Allah ya kira yake a kawo abin alwala faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana tafiya ne fa al'umma ta ji kishi ana ce ya manzo Allah muna jin kishin ruwa za mu halaka halaka ta zo ba ruwa famfo an rufe ba kaza ba abinci ga azumi yana zuwa ba da lantarki ba kaza ba ruwa ba abinci ga wuta ga azumi na zuwa za su bar wutar lantarki ko za su ɗauke babu bala'i da kina kamar tabbata ruwa a ɗauke wutar lantarki yana tada hankalin musulmi babu bala'i da kina kamar lokacin sahura a ɗauke wutar lantarki yana tada hankalin musulmi ina gwamnoni ina sarakuna ina shagabanni menene ya aka yi ne mai fasafi karfin kowa ne a cikin kasar musulmai lokacin kirismeti sai a ba su dama kwana uku ko sati sai abin da za su yi amma lokacin sallah lokacin azumi yaya ake yin ana ɗauke wutar a unguwannin da musulmai suke yi ne gwamnati ba gwamnoni ne ba sa iya magana ne da suka faɗi haka manzo Allah maza maza sai ce a kawo masa sa ruwan da ke cikin alwalan manzo Allah shi ma yana bukatar ya ba kowa na jin ruwa ba manzo Allah shi ma mutum yana jin ruwa amma da suka suna jin ruwa da sai a kulle gashi daga daga gwamnati daga sarki shugaba da sai masu a'a manzo Allah ke sai ke ku kawo min abin alwalata ku kawo min masjidina ku kawo min roban alwalata dai aka kawo mu ji hadisin fa ah. دعكاوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وابو قتاده يقيه manzo Allah sai da aka kawo roba ko mazubin ko butar manzo Allah sai ka kofi ko kwariya ko sai ya zuba abuka ta da ba wannan ta sha ya kawo manzo Allah ya zuba abuka ta da ba wannan sha sai da aka ba su duk suka sha manzo Allah shine karshen wanda ya sha faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasubbu sai manzo Allah ya yana zuba ruwa da kai shi hannunsa mai daraja yana tare da almajiransa muridansa talakawa haka ake so ake tafsir ga dangadan kai aiki ba wajen kano malami ko shehu ko yana jalla wani kaza kai kana zaune ne kuma manzon Allah ya ce ko wane ne kai amma manzon Allah yana yi aiki sa cikin sabon sa wata rana suna tafiya yin ta same su sai aka ce to ga yin ta faru ya za a yi sai wani ce ni ina da bajinta ga rakuni na a soki ba bajinta bane ba isa bane za a soke rakunin sa wani yace ni ma ina da bajinta fida ai duka sannan ba wanda yake fida ni na dauna yin zan ne wani yace ai kilishi ko barango ko tsire ai ko agarsa ba sai ni ma na tsaki zan wanda ke zai kaza kowa ya dauka maka da aiki sai suka yi tuya suka manta da mu wannan mai suka manta ba ne an manta da albasa zai shi kaje ba zai kai shi ba zai zai to za tuya ba mai sai da su zama manzo Allah ce kowa ya zama da fi zala ta kuma ni zan tattaro kiraruwan da za a dafa abincin a ciki wannan iya yanka wannan ya tsaye wannan ya tsara wannan ya kaza da ni za a gasa da ni za a dafa da ni za a yi menene to ne kuma zan tattaro waɗannan abubuwan aikin da na ɗaukar maka na ke manzo Allah ya ce ni ne malami ni ne shehu ku ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza ba yanda suke aiki haka yake aiki wannan aikin taimakon kai da kai kenan aikin kai ya kenan da manzo Allah ya ga al'umma sai zai kishi ruwa da hannunsa ne daraja hannun manzo Allah ya ga hannun duk mahaluki da kasar ya zuba ruwa abu ka tare ba wannan sha manzo Allah ya zuba abu ka tare ba wannan sha manzo Allah ne ya ga da ya zuba da sarar farko ya ba mutane ba duk da cewa in ya zuba ya shara su za su ma albarka amma alaka tsakaninka da sarkawarka adalci tun da cikin ruwa suke bi barka ba su sha in cikin ruwa zai kashe fara kashe ka kai dan mai za ka biya albashi ka taifa, a biya albashi kun kudin zai kare ka sai sai yan lafuka ya tsaya da saboda su suna da tsohon suna da alƙawarin jiya za su ba haka bane fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasubbu wa abu ya fi. falam yahud an ra'anna kama an filmi bara da kafu yace da mutane su da ruwa cikin cikin masjid sai suka suka suka taru a kai suka zo alaiha fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afir mala da kowa ya ga ruwa mutum kamar arba'in ko fiye da haka suna kishin ruwa kowa ya ga ruwa cikin buta wannan na duk a a ayi a hankali a hankali ya hankali sai ya bar ruwa a abin da Allah ya faɗa kenan da suka zo kowa na jin kishin ruwa an ga ruwa buta daya ya za a yi ruwa buta daya sai mai karfi ko wannan ya zo wannan ya zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu أحسن الملأ يقال فلان أحسن الملأ أحسن الخلق نقول لك أهنك لي أهنك لي يمكن هذه هو أهنك لي كلكم سيروى كم أصيبكم شاكم كوشي صلى الله عليه وسلم قال فعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب وأكيد أبو كساد أبو كساد دي إن زعل الله يكون لا بس ولا شاء وزعل الله يكون بس شاء حتى ما بكي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا هو يشاء ثوراني لما الله كأي كثورة مشابه قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي اشرب ثوراني لما الله كأي مشابه سيد الله زواني يتكشاء mu dai kadai ka tarar da ba sai manzo Allah ya zuba yake ka sha فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله أجي أيضا تبكى بطيء فاشا يا من كان الله صلى الله عليه وسلم ذاك لم أكثر والله ما الله بطيء شبطيء فاشا قال إن ساقي القوم آخرهم شربا لما قال تعالى الشاعر وسيلة كرتون لديها هو أبنتي أكبر ما أكمل ربع أبنتي دون كرتون لديها أنا شاعر وأنا معنى وين بكي كما قال ساقي القوم ساقي القوم إن ساقي القوم آخرهم شربا عندما لك أنا شاعر مثالي شين كتون ليش لو شين كتون مثالي يا باو يا شا يكون ويا تاجما فأنا شو بايدو ما يشا ما في أحد بيجي شين صار كمان كي تقول شين كرتون كي تي شين كرتون كي تي بعد ذلك هو ورجع لك ده أقول كي ده تجمع أباك كي تري كي يوصلونا في الوقت كان جاكم هو تاجي كرتون كي أبيك تدبر قائلة كنا مزالة إن ترقي القوم آخرهم شربا سودا هم نوني تغاطي أي كده وإن ما تجي الألباشي سوني كرشن وانت ذي كربي الباشي بلا رونا لك يا بابا إن الباسي سيدي كاري كاري كنسوا وإذا بحيب ذا أكل يجو amma duk da haka nasa a farko a farko a farko in ya kai kan turai na talakawa naira dubu biyar dubu goma a ce kudi ya kare a manzo Allah bai kin na saqiyal qawma akhiruhum shurba mai biyan albashi ma'ana gwamnati shine karshen wanda zai karbi albashinsa in kudi zai kare ya kare kanshi gobe ya kan da zai kawo kuma zai kare ko ba ga wani fata قال بشر الصحابي يا من قال لك خذني صدقتك من قال لك يا عين الشاي وسيني كرتمان بالشاي شفتك شاك قال فشري استفرشا وسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا من قال لك خلونا من آدم في طمد حتى خلونا من أمانة في طمد حتى خلونا من جابورة في طمد حتى بجي لم قوى غيوة هذا الله za a yi wata nawa ba ruwa amma gidan gwamnati akwai ruwa ko gidan gaban akwai ruwa ko gidan ministoci akwai ruwa ko gidan kowa akwai ruwa ko gidan talaka kaɗa ne babu yau za a taɓa zama lafiya yau shi gwamnoni za su tarka na cikin wahala kullum suna da wuta suna da ruwa ruwa ne zai ce musu tarka cikin wahala kowa zai zai masanci a bashi kuɗi ya ba shi tarka na cikin wahala amma sai ana ɗauke ka gidan gwamna ba wuta ai inda ne ba kuma da ne ba ko ba ba ba ko kuma ya an tada ciya zuwa kada ba ka ne gidan gwamna ba wuta yake za a gama lafiya amma gidan gwamna akwai inji akwai wuta unguwar ku duk kwana uku ba ba wuta cikin dare ga zafi ga sauro kana ba ka iya bacci matar ka da kake zuba da iya bacci ɗan ku kana ci kana kuka kana iyo saboda zafi da sauro ba ka da yadda za ka yi ina da yau sai za ka taba zai ci ka farka ya ake kifa mutane kike ka bani haka تقدرنا من ذا الله يتعودي من ذا الله يتعودي أوكينا شاهدة لك المجران تموليجاتا بيتي مين الأعادين من ذا الله مين الشيخ مين وليدين بقاء يتاج لكل شيء بارغة خشاب خشي إما خشابني الله ليس يدني من تولى جاء من أبو أمتي فشك عليه شك الله عليه قال فأتنا كل ماء جامين الواقع yaje sai mutane suka zo wajen ruwa suna cin karfafi da annashuwa suna kowa ya koshi an ga wajen ruwa ana cin kazar kazar da da da nishaɗi ba kowa na kira manzo ana zamu halaka babu ruwa babu ruwa ga shi nan kowa ya zamo yana da nishaɗi an zo wajen ruwa saboda me saboda shugaban kasa bai da ruwa ya kai gidan shi da matarsa ba shugaban kasa bai da gidan ya kai shi da sulkin sa Abubakar da Umar ba yake a'a kowa ma ya fara sha'an ruwan zai kare kare kai shugaban kasa ya kwana yunwa ya kai da zai kasa abin kasa da zama abinci ba haka bane قال فقال عبد الله بن رباه إني لأحقق هذا الحديث في مسجد الجامع عبد الله بن رباه كنا كرمت إنا يوم أن حديثي أما الله في الجمعة إذ قال عمران بن حسين سي عمران بن حسين انظر أيها الفتى كيف تحدثك يا كيف ما أبي سوي فكفى عليك كيف أبا هنا نقص ولا أبي فإني أهد الرحب تلك الليلة فكي إنا في آية عندها كيف أروح والنندر قال قلت في نفسي فأنت أعلم بالحديث كل شيء كان في كي كافي لسنة حديث كلنا فقال ممن أنت اللي كان على علاقتي قال قلت من الأنصار الذي كنت من الأنصار قال حدث فأنتم أعلم بحديثه ليس فبعض حديث في كوفنا حديث قال فحدثت قوما إيش لنا حدثنا بار لا بار حديث فقال إمران لقد شهدت تلك الليلة يسي نا حدث ولا ندري أبين يفعلون وما شعرت أن أحد حديثه كما حدثه أيضا سبق أن سوى ويا حدث ان القصة كما ان حدث ما نعبد ذلك فلا يدري كده لا يدري كده قال وحدثني أحمد بن إسرائيل ابن سهل الجارمي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سلم بن الزرير الأطاربي قال سمعت أبا رجاء أبا رجاء الأطاربي عن امراه بن حسين قال كنت مع نبي الله في مسير له امراه بن حسين لا تفرجي قال عن أن اوثق فيها دعتي فأدلجنا ليلتنا في مكيتة فيها بري فرق بري حتى إذا كان في وجه سره عرفنا حارس إذا أتى تساء أخبار في مكيتة فغلبتنا أي فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس في إيه بسيا جاي محاسب إيه رانا بزغت الشمس أول سلوكها بزغت الشمس أول سلوكها بزغت الشمس أول سلوكها ورانا قال فكان أول من اتكذ منا أبو بكر إيه؟ أبو بكر shi ne farko wanda ya بكر وكنا لا نوقظ نبي الله من منامه اذا نام حتى يستيقظ suka ce ba ma ta نبي ba Allah ba ma ta sai shi da kanta ya tashi don ba mutum da mala'ika na masa wahayi a wannan lokacin ثم اتقل عمر ده بقى تاجي عمر تاجي فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فكان يكبر ويرفع صوته بالتكبير عمر ما كبر هنا ده كله بالتكبير هذا كان عمر يبقى بمر يعني ده كان cikin sa magana magana take to sai sa yana magana حتى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الله اكبر الله اكبر كما قال الله تعالى فلما رفع راسه وراى الشمس تكلمت ومن جعل يتذكر فاذا انا تركه قال ارتجلوا فصار من الاستمساك المساجد المساجد هجرة في مكتب حتى اذا ابتدت الشمس نزل فصلى بنا الغداة اذا انا في حسي كما قال الله تعالى متى يسلم الصباح فاعتزل رجل من القوم ai sallan asuba manzo Allah na wai wai wai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ga mutum can ba shi cikin sai ce ma ya sai wani hana ka sallah ta kana babu ruwa bai fahimci cewa ana yi ma a kana ba kuma ba sai manzo Allah ya alaika bi kai fa inna hu ya yake in da kana ba ki ta kama ko haila ko ko menene lokacin tsuwa kai kai ba ruwa sai ai sai ma معناته لما تنا مريم الرأس الحدث الأكبر والأكبر لما قال الله فاعتزل رجل من القوم لم يسلم عنه فلما اعترف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان من قال الله فبيك كما كان يقول كل حوكا فلا من قال الله في بواني فلا يسلم فأمام في وعيد في الضربة لشيكنا عليه الصلاة يا فلان ما منع أن أعبد معنا يا والي ليش أنا كيف سنة سابقا بي يسجل إبن في يعيش يا يا كرك سمر دفرة لعد له أذر وأنت تلوم لعد له أذر وأنت تلوم وفي كل يوم هذا أذري كيف أقول لك برنسة دفرة جزيء أفضل دار في ذلك mun gane mutane ake tambayi kasa ta larabawa yadda zai dai ana awar matsaloli ana cikin kowa ne ana suna ana zuwa da mutane maza ya wani kai da matar kai mai aji ana zama lafiya ko kullum mushkila ne kullum yanzu ka fara ko tun farkon aure yake wallahi tun farkon aure to me yake me yake haifar da nake rashin fahimtar juna ya kake magance wannan wanda ke yayin da ke magance wannan wanda yake gane ke magancewa to babban magana ana cikin ai in mutum ya abin da yake haifar da firginu a gida in ka gama ta ta yi kuskure sai ka farmata ba ka farma kuskure alhali ba in mata kuskuren za ka yi za ka gyara kuskure idan ka farmata da faɗa ka kara zagun al'amari me rabon ka yaki ta sai ka yaki kuskure in aka zo da kuskure an zauna lafiya ke yana cikin abubuwan da yadda ake warware matsaloli ke sai aka mai faru ce ai wani ganda yake yana warware dan kawai yake ga wallahi yadda ake yana warware kullum da cikin musulmi ba za ka saki da ba yake kanta da ina saki da kuma matsala da da gaban cewa ya za a yi ya kai yake hakuri hakuri na ganin kamar da nan sai na ga ce يا فلان يا ولد ما منعك أن تستجيب معنا ليه أنا كنت لا تعلم قال يا نبي الله في كان الله صلى الله عليه وسلم أصابت في جنابة جربة الثانين فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه بالسعيد كما قال في سعيد تيمم على كذا فصلى ثم عدلني في ركب بين يديه في صلى في زمرة مشكلة هيمنة فيها نطلب الماء منا منا منا غمنا وقد عطشنا عطشا شديدا ألقى مش في وقد أتي حتى كثيرا إتمنى في رواد كشيمي قلمي وبينما نحن نسير إذي ألو ألو كسنا مسيس كان لفتنا في تسيما عن مروح إنها نجم رأة الفاجلة رجليها بين مباركين من أقاما من مروح كيف تكون هذه الوحنة سنة كانت أبو حوصة تاستجد فقط أنت غدابي أبقى أنت غدابي كروفي نروع كتاد رواح فقلنا لها أين الماء في مرتبة مجرين نروع إلى الأرض مروح قالت أيها لا ما ألم لا كود هو لا هو قصة ما دعك هنا وكم بين أهلك وبين الناس جنب في كان مدروا تزر يجري تزر ليك قالت مسيرة يوم وليلة أجل تفيا أو عشرين جري أنا وكيف هو من يجي تشوي أنا نموا وكيف تفيا ذي لك تسلي أما ذي في أنا من أو دقيقه قلنا ان تجدوا فلا مترفع ترى بلد في تقوى في يوم تفيد في ولم الله صلى الله عليه انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيق وجه من الله صلى الله الله وسلم قالت وما رسول الله من اين من الله مجرد قال من اين من الله من يترفع من الله معناه ان مساله لي ما تدرس رسول الله فلم يملكها من امرها شيئا حتى ما بها يجي من ذلك بقى في مكه تحول ما بقى صلى الله عليه وسلم فاستقبل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقض مكه يقول لما زعل تعبت قال كده وما رسول الله منين من زعل بعد انا ممكن كنا انا اه اذا مجرد من زعل من اين من زعل آه، فلم يملكها من امرها شيئا حتى بلغنا بها فاستقبل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالها من الحيوات لما ما الله فأخبرته مثل الذي أخبرتنا تكي نابع تصير روا فكان من رواية تكي أو عشرين هدو وأخبرته أنها مؤتمة كتفل عن تسيني كما ما تسيني هذا ما يوكر كشينا أنا كلها يقال فلان من مؤتم أو فلانة مؤتمة وتكي إذا ما مرايوك كشينا أنا كلها معناه أنه هو ما تكي لتعلم مرايوك لها في ديان أيتام كان يا مرايوك فأمر براويتها فأميقت كما قال في كتب فقدر عقم الناس فقدر عقم الناس فقدر عقم فمجسي أغلاوين الأولياوين أنا فقدر عقم لما قال الله يكتب في أباتين فلقدنا كرداتي كما قال الله يكتب في أباتين فلا تقدر قد لك الله يلتابت وما رسول الله da mutane ke abantar da rafi da su wantar da su ne zaɓi an fi iya an fi jika shi ka aiki ya zaɓi ko ba ka kuma zai hakuri ba tana kallon ikon Allah sai manzo Allah ya kufi ko ya sa wa hadisi ya tofa a cikin salkan ba cikin salkan zaɓi tana kallon ikon Allah ثم بغت الى رؤيتها فشربنا لما ان الله يا يسار وابا كيف قويا ولا العبر ايته في في اجي اشار قوه دونتك ونحن أربعون رجل الكتاب فكمو أربعين من يمن يمتالي أربعين تبجي أجي شروع hatta ramina wa kulla kullu qirbatin ma'ana wa idawa da ke dukkan mu sai da muka muka kushi kuma muka yi gudun duk abin da ke tare da mu kanta roba mazubi mutane ko duk da muka tafi da ruwa wa qasanna qaribana dan uwa mu da yake yayi mabarki da yin sallah mun zalla ce kai mamakin da ruwa muka ba shi zai wanka غير أننا لم نسقي بئيرا سيرب مسادرة كل ممكن أي مكشاف كما ممكن تدور بري كما ممكن بشي ومكا وهي تكاد تنبرد من الماء يعني ما ذلك يعني bayan wannan mai wannan din mun gama sallakan kaman ta saboda cikan ruwa kaman za ta tsage saboda ruwa na cike sun mafala haɗu ma kana inda ku da manzon Allah ya haka an da an karbi sarkarta aka tofa albarka kowa ya tana kallo bakin ta ya mutu tarafa me za ta ce sai da aka gama sai manzo Allah ke so kowa ya duba cikin jakarta ya kawo gudurin da yake wannan ya lalaba ya samu dabino uku wannan ya lalaba ya samu guntun burodi guntun mota wannan ya lalaba ya samu gurasa wannan ya lalaba ya samu kaza wannan sai aka tattara baki daya sai manzo Allah ya cikin abu aka daure mata aka ce gashi je kiki kai eh, ma marayu kuma ki fasani fa ruwa ki ba mu rage komai a ciki ba yadda ruwan yake haka sallallahu alaihi wasallam ثم ma هاتوا inda ku. bayan kowa ya sha koshi sai manzo Allah ce kowa ya kawo wani abin da ke tare da shi kowa ya lalaba abinci ka kai kawo abin da ke tare da shi na abinci ka san abinci ba wani abinci bane aka tattara فجمعنا لها من كسر من كسر وتمر وسر لها سرة يجي muka tara gusararrun ma'ana gumfetun burodi da gurasa da dabino da mene da mene muka tattara wa sarra laha surra sai manzo Allah aka tara aka samu cikin adiko aka daure mata aka bata wa qala laha izhadi iyalaki da wannan abincin ki je ki ci da iyalan ki wannan marayun da ke tare da ki wa alani kuma sani anna lam narza min ma ma'ik mu ba mu rage ruwan ki ba ko kadan wannan manzon Allah ne afdalul khalqi kuma a lokacin halatin da ruwa bukata su an nuna maka karfi da duk wani malami da yake bi shi zai gina masallaci ne zai gina makaranta ne shi malami ne shi shi ne shi wane ne duk hakkin da aka take wallahi sai Allah ya tabbata manzan Allah manzan Allah ne an nuna maka sai karfi hakkin kowa ka taba ba da izini ba wallahi sai karfiya kasan cewa masallaci zaka gina ko makaranta bai ba ka izini ka danna hakkin mutane ba sai biya su kuma ake cewa an auna biya diya da manzan Allah yayi haka an nuna maka sai karfi salakar da aka karba aka tura masa albarka aka kowa me yasa lokacin da ake jin kishin manzan Allah bai addu'a kowa ya sha ba sai da aka kawo salkacce da ruwa a ciki aka tofa albarka a ciki kowa ya sha koshi aka ɗebi guzuri wanda ke da ba aka ba ruwa ya wanka ba Allah aka ce to inda kun sha ruwa kun koshi ko to sai za a biya ke kowa ya kawo abinci da ke tare da shi wanda ya kawo kuma aka tara aka ce ga abinci yanzu an ɗauki salkanta an sa albarka an sha an mai da mata ruwan da yadda yake ko ya fi albarka ma ko aka bata abinci riba ta ci ko ba ko hasara ta yi riba ta ci ga Allah ya nuna cewa dan shi annabi ne kuma Allah harin larura ne bar a zalunce ta ga Allah baya son zalunci ko da wasa zai sa ka guji zalunci ko wane ne kai shugaban kasa ne kai minista ne gwamna ne sarki ne kai malami ne shehu ne dan kasuwa ne kada ka taba haƙƙin mutum wannan matar da an zalunce ta ba za a ci nasara ba kuma manzo Allah ba zai sake ci ba ruwan da aka sha kuma kamar yana mata ruwan da kuma aka tsara mata falamma atat ahlaha muga abinda adalci ke haifarwa tana kallo bakin ta ya mutu tana kallon mamaki da aka gama ta zo gida wajen iyalanta قالت تلك لقد لقيت أكثر البشر أو إنه لنبي تلك لا حدود ولا في قوة السحري ko kuwa ne annabi ne me ya haifar da wannan na ga dan tana kallo ruwan a cikin sarga ga abin da aka yi tana kallo sannan kuma aka haɗe su aka bata tana zuwa gida ce ai na hadu da wani yau na hadu da wanda yake kowa sihiri ko kuwa a'a annabi ne kamar yadda yake kamar yadda kamar yadda aka fara lalle annabi ne kun gane ko me yasa ta faɗi wannan ta ga abin da ya tallace hankalin ta to me yasa ba ta tsaya kan sihiri ba sahiri bane ce a koko annabi ne ha eh saboda ta ga adalci mai sihiri ba zai adalci ba abin da aka yi ya tallace hankalin ta amma kuma ni ka aimake a cikin daji kuma laraba lokacin kwace ake a kashe mutum a yi mene da mene ne aka bar min da aka mai da min da ruwana sa'annan kuma aka bani abinci aka ce ki sha ga ruwan ki tana nan ba abin da muka rage dan Allah banda manzo Allah waye zai wannan magana ma da aka fada mata ba magana kwanciyar hankali ba ba magana ko kwanciyar hankali ba ce magana shi hankali ne sha ga ruwan ki ba abin da muka rage ba kuma wannan abincin je kike ba iya eh, in marayu ki wannan sai da hankali ka sai ka ga a'a to wannan kafirci banda annabi waye ke yi sai kace ko dai mai ilimi ko ko a'a annabi ne kamar yadda ta mun gane ko yasa duk sa'an da kai adalci sai ka ja hankalin mutane كان من أمره زيت وزيت أي الأمر زيت وزيت يساوي كيت وكيت كيف تبع متعنيت العباري جل فهد الله ذاك السرم بتلك المرأة sai Allah ya shirye unguwar kabilan baki ɗaya suka shiga musulunci saboda wannan matar fa aslamatu wa aslamu sai ta musulunta ɗaya su kuma suka musulunta dan Allah da zalintar ta aka yi za ka yi da'awar addinin musulunci ba za ka za ka sallata addinin musulunci ba za ka sallata ba gwamna ya adalci ya sallata addinin musulunci sarki ya adalci ya sallata addinin musulunci minista ya adalci ya sallata addinin musulunci shugaban ka ya adalci ya sallata addinin musulunci sai ka ga wa aikin na sai kullu na bidin la ikhwa قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الهنزلي قال أخبرنا النضر بن سمير ابن سمير قال حدثنا أبو أبي جميل الأعرابي عن أبي رجاء الأطاردي عن عمران بن الحسين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا ليلة سرى إذا مشى الليل دريت من هرم ليلا إلى هرم كما ترى البدر في ليل البجاء من الزلل سريت سبحان الذي أسرى بأسره ليلا من الظهر حتى إذا كان من آخر الليل في آخر كالشندري كبار سوري قبل الصباح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة إلا المسافر أحلى منها سيمك شجرة shiga cikin barkin da ba kamar wannan barci in kai tafiya kan gaji kana zabara da zan mutu da barci sai ka ji daɗi barci kuma yana da amfani yana kore da ko kama aikazana kama aikazana illa habu shan wanda kuma abin da ya da mutu zafin rana wa sakal hadisa bi nahu hadis kalmi sari wa zada wa nakata yayi koro hadisi kamar wanda musa da yayi kai yaji وقال في الحديث فلما استيقظ عمر بن الخطاب يقال في حديث الذي فسيدنا عمر يقال كان غبتي ورعى ما أصاب الناس يدعى أبن ليس مكاري وكان أجوفا جليلا وكان أجوفا أي كبير الصوت يا كذا جميع ببن يعني لأن كلامه يخرج من جوفه جليلا أي شديدا فكبر ورفع صوته بالتكبير كيف كبر يقدر مليسا حتى كان رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة صوته هل سمع الله يفرق قبر السلم كل سيدنا عمر بالتكبير تكبر فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الله صلى الله عليه وسلم يا يفرق shakau ilaihi da ni asabahu sai suka kawo kukan abin da ya same su na cikin ruwa da wahala da yunwa da wahala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce la gaira babu cuta babu laifi irtasilu wa qasal hadith ku tafi sai ga hadith قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال اخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمه عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن ابي قتاده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فحرك بالليل اضطجع على يمينه. اذا اما الله انا تفيا يجي السنه اللي فرجع كيف فرجع وإذا عرف قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه إن بس يا كيس إن رضا يقول لي أقولت أبان يجامع أميدي أي بشي سوحك أما إن أصباري أنا كنت أي أي جنجي فكان أدم هو تعتاكي ويعدور يقول عن يدور كيف يقول كيف أخنا عن عنوسا على ما بشي يسعوك ننزع قال حدثنا حدثنا خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها اذا ذكر من قال لك هو اللي من تصلى يصلى تلك الوقت الاجتماع لا كفارة لها الا ذلك باب وتكفارة سيولا قال كذا واقيم الصلاه بذكري سوى لا كفاره لها الا ذلك فيك كل والكفر مثل ذاك في يجيك مقبول من ذلك قال وحدثنا مجاهد بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن ابي اوانا عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرنا كفارة لها الى الغالب قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني ابي قال حدثنا المثنى نصر او نبي نصر قال حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أنت يوم في بكي بيصلى أو غفل عنها كويمنتا فليصلها إذا غفاها يصلاتك لك بيتنا فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري اللهم أجنا كالله وارفع لنا من تولي وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قبلت وإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين ما تهديك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليمين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجد اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام to shine sai kawo kuma kyawawan ɗabi'un manzo Allah yake lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam fakitan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama mai alfasha ba bai zama mai mai karya ba bai zama mai kaje kaje ba bai zama duk wa'annan tubobin manzo Allah kenan baya kaje baya karya ya hana in kai mutum ya mutu ka kaga ka makala masa alamun imani wala mutafahhisan ma'ana kyawawan dabi'u babu alfasha a ciki babu karya babu zage zage babu kaje haka kuma baya kan da ba kansa yayi wannan صلى الله عليه وسلم وكان يقول من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا كفر كنا فرشوا إن من خيارك يكي لنا سكن سنريونك وإن لسك في درجة أتنك أحسن أحسنكم أخلاقا وإن لسك فيك تاوى وانت وإن لسك فيك تاوى وانت فيك ما نعم من زعل الله صلى الله عليه وسلم يدى حريف لك سكي بالتو حتى تبنيك بيت باكي أيا سكي بالتو صلى الله عليه وسلم شيء عفو عن الزلات حتى كأنه سواء عليه من يصيب ومن يأتي عفو عن الزلات إن كما تقول في ثالثة في مكة حتى كأنه كأتي ما من صلى الله عليه وسلم سواء عليه من يصيب ومن يأتي صلى الله عليه وسلم فيها أن تقول العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الزلات قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان هو من عائشه ان قامت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين إلا أخذ أيسرهما ففي جثة أن أكبر من الله زاد الأمر رابو جاي سيء في أدن بن سوكي معنى بايا إلى السامة كرسة بايا إلى مكرسة وحالة ما لم يكن اسما ما تكون من أدن بن رابا بني في بني فأدن بن سوكاتنا فإن كان اسما إلا من أدن بني كان أبعد الناس منه سيزم ويادي كواني فلسا أدن بن سوكي ومن تقر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من ذا الله صلى الله عليه وسلم في سبع انتقام لم تقع سامسبا سيدي إن كاتب شريعة الله وأن من ذا الله بابك لباسا أما ذا كاتب سامسا سيما ذا الله يراكي من كاتب ذا كذا سيما ذا الله يكذا وكان من صحابي ومن صحابي بلا رأي قوي يجو يكام من ذا الله يتما فتلا آتا يتي يا مهيا يا أعطي لنما لله لا نما يكذا وكلا زيتي إيه

to kyawawan sifofin manzon Allah wallahi tallahi muna da ma'aunai da muke fahimtar cewa mutum damfara yake da sunan manzon Allah ko ko a'a yana kaunar manzon Allah sai ka tuna kana kallon mutum yana tafiya tsirara amma da sani wallahi duk inda duk abin da mutum yake wallahi kuma akwai ma'auni ko da'iman rayuwar karanta ba yadda za a yi ka samu hakkin imani sai ka karanta rayuwar ma'aiki kana koyi da sa kana koyar kyawawan ɗabi'unsa in ba haka ba wallahi tallahi ta gama yawo sallallahu alaihi wasallam illa an tunta haka hurmatun lahi yake sai dai in an keta shari'ar Allah na ɗaukin sarki fa kuma lillahi biha sai yayi kushi da fushin Allah amma dan shi kai masa kuskure sai sai je ka an yafi babu komai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yazo ya yada mutane ya zo ne ya koya ma mutane kyawawan dabi'u makabu isu bi utammima makarimal akhlaq قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال يتي انس يتي ما مسست حريرا ولا ديباجا alyana min kafin nabi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba taba wani abu mai laushi mai kyau mai daɗi taba kamar hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala samin turihan qattu yace ban taba jin wani kanshi ba har abada aw arafan ko gumi qatu asyaba min rihi aw ardu nabi aw ardu nabi sallallahu alaihi wasallam ban taba jin wani kaishi da yake da yake irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fi komai kaishi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance gidan ummu sulaimi yana baccin rana sai to inda ya gumi din kansa suka sai gumi ya yana so a ciko to da manzo Allah ta ce ummu sulaimi tazo tana amma tana tana menene tana tattara tana mamma ta gumi da manzo Allah ya farka ya tashi ce na ummu sulaimi ne uwa ana kenan me baki da wannan sai ya manzo Allah gumin ka ne nake tara dan na sa cikin turare ban taba jin kanshi irin wannan ba قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن كربون أبو سعيد الخدري الله كان مسجدا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأغراء في صدرها في صفوف من ذا الله كنا كما والله من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي بجروها قنيا budurwar da ke cikin darbukanta ko ta ko gidanta ko ɗakinta ba ta fara fita ba kunya da ke tare da kai ce wallahi manzon Allah ya ce ta kunya shine ma'ana ma la fahisha wala mutafassiq a da yana tare da kunya ce ki ko? eh na da ku eh amma a zama abin da ya lalata eh, makin ki aka shirya muku da ce za a tsara muku makarantu inda ba malamin da zai zai koyar sai ne mutunci sai ne kunya sai ne son addini sai ne tausaya musu sai ne girmama su za ka ga sun tashi sun yi ilimin sun tashi da wannan fadi'a da suka tashi da jikin da na wurin iyaye na kunya da mutunci amma an aka je aka saka su cikin waɗanda ba su da kunya waɗanda ba su da mutunci waɗanda ba su da kaza kaza